Najib duk da ya ji ‘yar amma ya basar ya miƙa mata yaron yana dariya ya ce, ganin dai yana jin sanyi Inna shi ya sa, Inna ta karɓe shi ta fara gasa masa cibin suna hira har Amurka ta fito daga wanka, jin muryarsa ya sa ta ji wata faɗuwar gaba ta ziyarce ta. Ba shiri ta tuno maganar da ya mata ta zuwan amaryarsa, ya sa ta ƙara jin wata faɗuwar gaban. Ta yi kicin-kicin da fuska ta shigo ɗakin da sallamar ta, ba tare da ta kalle shi ba ta ce, Inna ina kwana? Nazir ya fakaici idon Inna ya bi bayan ta kallo ya ce, Ban san inda kwanan yake ba, ni ma idan kin gan shi ya zo ina neman sa. Umar har ta kai bakin kofar shiga ɗakin Innan ta waigo ta maka masa harara ta yi saurin shigewa. Nazir ya dimtse dariyarsa sannan ya mai da kallonsa ga yaron da Inna da yaron da Inna take ta gasa shi lungu da saƙo, ya yi lamo abinsa yana jin daɗin ɗumin zafin. Tana ƙarewa ta miƙa masa shi ta ce sai ka je ka kai mata shi ta shirya shi. Nazir ya karɓe shi yana murmushin jin daɗi ya a bani kayan shafan shi in shafa masa man ɗin nan, ki ƙyale waccar yarinyar da halinta, ba ta iya komai ba sai shirme. Inna tana dariya ta ce kai Naziru ka kiyayi Amratu don na fahimci kana so ka sako ta a gaba, ko kai da kan da ta yi sai da ka kushe, to idan har to ba sai take so Ku koma kai da ita to ka ci gaba. Da Nazir ya miƙe yana dariya ya nufi ɗakin inda ya tarar da ita tana saka pant. Da sauri ta daina abin da take ta maƙale tsakankanin cinyoyinta. Da kam ya ajiye yaron ya zo gabanta ya tsaya yana dariya ya ce, wa na kama? Amma ta murguɗa masa baki tare da maka masa wata 'yar harara. Ya matso kusa da ita ya tura hannun shi ya kusko abin da take ɓoyo. Ya janyo jikin shi ya matse sannan ya fara aika mata saƙonni masu wuyar fassarawa. Haka jikinta ya sake gaba ɗaya, ganin haka ya sa ta kwantar ya kwantar da ita kan gadon kamar wata yarinya, haka ya saka mata pant ɗin, ta a rufe saboda tsananin kunyar da saboda tsananin kunyar da take ji. Ya ɗan yi mata kiss a leɓe ya ce, sangartacciyar sangantacciyar Naziru to ki tashi ki shirya tun kafin yaro na ya fara kuka. amma ta yi shiru. Ta yi saurin buɗe idonta, ta yi zumbur ta miƙe ta ce, Ni fa ba na son abin da kake yi mani, ko ka daina ko in haɗa ka da inna wallahi. yanzu yana dariya ya ɗauki Umar ya fara shafa masa mai ya ce, Me ya sa ke duk abin da za ki faɗa ba har cikin zuciyarki magana take fitowa ba, ki zama serious ki gani in zan koma kula ki. amma ta yi banza da shi ta fara shiryawa abinta, zuciyarta cike da jin haushin kanta har da tambayar kanta akan me ma ya sa take biye shi ne har yake ganin har yake ganin damarta. Nazir kam sakin jiki ya shafe yaron shi da da mansu na jarirai tas har yana ƙyallin maiko sannan ya baɗe shi da farar hodar wuya da duwawunsa ya saka masa famfas da kayan sanyinsa ya rufe shi cikin tawul tare da fere shi da turarensa na jarirai marar ƙarfi sannan ya saɓa shi a kafaɗar shi yana jijjigawa. Amrar da ta kaɗe Amurra da ta daɗe da kammala nata shirin da wata doguwar riga mai duwatsu a gaba suna ta tasniya, ta yafa ɗan kwalin tayi zaune tana kallon yadda yake shirya ƙumar gwanin burgewa, haka kawai ta ji wani sashe na zuciyarta yana yaba irin kulawar da yake bata ita da yaronta, sai dai kuma tana tuna cewa aure zai yi, ya yi wa matar shi da abin da zai haifa da ita irin abin da yake masu, ta ji wani ƙunci ya ziyarci zuciyarta. Ta miƙe ta fito fuska turɓune ta baro masa ɗakin, ya biyo ta da yaron a hannu, Inna ta kai kallon ta gare su duk da ta ji daɗin ganin su amma ran ta bai mata daɗin ganin Nazir yana biyo da ita ba kamar wata jela, ita fuska a haɗe shi kuma cike da murmushi. Yana zuwa ta miƙe ta karɓi yaron ta ce da su ga abin black su nan su karya, sannan ta nuna wa Amina tuwon dawan da ta yi ta ce da ita, ke ma idan kin ƙare ga shi ki ƙara da shi. Amma kuma ina son samu, inda son samu ne ki fara cin shi sannan ki sha ti ɗin daga baya, dan kada ki ya cika ki bar shi ga shi yana da muhimmanci sosai a jikin ki da yaron ki ta yi wurin tuwon, inda kamshin man shanu ne kawai ke tashi. inda ta miƙa mata yajin daddawa ta ce ga shi ki saka sai ki ji daɗin cin tuwon. Su da jin daɗi Amar ta fara cin tuwonta. yanzu ma ya haɗa ti mai kauri, ya yagi masar, ya yagi masar ƙwan yana ci abinsa yana kallon Amra yana dariyar yadda take ta cin tuwonta, saboda daman can ita tun tana ƙarama Allah ya yi ta da son tuwon dawa. Ba shi zuwa Zuwaira ba ta cika yin shi ba inna ce dai idan ta yi ko ba ta zo gidan ba sai ta zuba ta aika mata. Jamila ta yi ta ƙunƙuni. In aka aike ta kai mata tuwon wani zubin matan a tsoron gidan take ajiye tuwon ta dawo gida abinta, saboda Jamila ba ta son yadda Inna da Nazir suke ta ɗawainiya da Amra, bayan ita kuma Mamar Amra ba wani kulawa take yi da ita ba, asali ma wani zubin ko abu ta ga tana ci sai dai ta gatsa mata tsawa a kan ta daina kallon ta, har ma ta koro ta gida, kuma ba tare da ta bata shi ba ko da ko ɗan kaɗan ne. Bayan sun ƙare karyawan ne Nazir ya baje Ana ta hira da shi, Kande ta kallo shi ta ce, Yau ba za ka fita ba ne Hannatu? Ya sosa ƙeyarsa ya ce, Yanzun nan zan fita daman. Me kuke buƙata idan zan dawo in wuto muku da shi? Kande ta yi masa bayani, ya ɗan rubuta ga wata guntuwar takarda, gudun mantuwa sannan ya miƙe ya yi musu sallama. Umar yana hannun Amna tana ba shi nono ya duƙo ya yi masa kis ya fice. Kande ta bi shi da kallo ta ce, Naziru, to Allah ya To Allah ya sa a raba kai da yaron. Ya fice yana dariya Amra kanta da ta dara saboda yanayin yadda inna ta magana. magana Ɓangaren Anti zuwa kuwa safiya tana wayewa ta koma wurin dillalinta. Ta ce da shi ya kawo kuɗin ta sayar masa yadda ya tsaya ɗin. Dillalin jin banza ta faɗi. Ta faɗi gasasshiya ya ce da ita ta jira nan da zuwa maraice zai zo ya kawo mata kuɗin. Cike da jin daɗi ta dawo gida saboda ganin Nesa ta zo mata kusa, matsalar ta za ta kau. Aiko ta dawo gida tana ta tsummamen jiransa har bayan magariba, sannan sai ga su tare da wasu mutane uku saboda su zama shaidu. Jikinta yana rawa ta saba zane ta fito ta ce da shi su shigo kawai. Aiko sai ga su sun shigo suka zauna tabarmar da ta shimfiɗa musu. Mutumin ya zaro kuɗin cikin aljihunsa a wata baƙar leda ya miƙa mata ya ce da ita ta ƙirga ta gani. sai ga Abbatu ya shigo ta ce da shi ya zo ya ƙirga mata, sai jin daɗi take yi tana murna. Abbatu ganin kuɗin ransa ya ɓaci sosai amma ya ƙi nuna hakan a kan fuskarsa. Ya zauna ya fara lissafi Kwata-kwata, dalla-dalla filla-filla har suka kama miliyan biyu da ɗari bakwai. Zuwaira ta kalli mutumin ta ce ya haka Malam Audu, nawa muka yi ciniki da kai? Wanda aka kira da Malam Audu ya gyara zamansa ya ce Wallahi na yi ta ƙoƙari kuɗin su cika da muka yi ciniki miliyan biyu da dubu ɗari takwas ɗin. To ganin kin ce yau kike so yasa sa na ce bari in kawo maki waɗannan nan da kwana uku sai in zo in ba da cikon dubu ɗari ɗin sannan mu yi zancen ranar da za ku tashi ku bani gidana in zuba ‘yan haya nima. Sannan Zuwaira ta fara ‘yar dariya ta ce yauwa yanzu na ji zance Malam Audu. Daga nan aka ba da takarda kowa ya sa hannu Abbati ya saka nashi da na ƙannansa da ita kanta Zuwairar, sannan suka rabu akan ba za ta ba takardun gidan ba har sai ya cika mata kuɗinta. Ba musu ya amince da hakan don ya san ko da wuta take yawo bata isa ta yi masa wayo ba. Bayan fitar su ne zuwa ta ja ledar kuɗinta ta yi ɗaki ta ɓoye sannan ta dawo tsakar gida ta zauna tana sumbatun zuwan gobe ta je ta kai kuɗi a bata 'yarta. ko da safiya ta waye zuwa ta sullo wankanta tana ta wanke tana ta wanke wankenta na jin daɗi Na je ɗauko kuɗin da nufin ta na kai wa Nazir suka ce ɗaukar mu inda kika ajiye. Cikin tsananin firgici ya ta ƙwalla wa ta ƙira ba ƙaƙƙautawa sai ga shi ya shigo ɗakin yana ke ido alamun daga bacci ya taso. zuwa ya ta share gumin da ya cika mata fuska ta ce kuɗi na Abba ta ban gan su ba ko ɓarayi sun shigo gidan nan ne jiya ina bacci ban sani ba. abati ya fara sosai ya ce to wallahi ban sani ba mama Ni dai kamar na ji motsi cikin dare, na zaci ke kika fito. Zuwaira ta dafe ƙirji cikin ruɗewa ta ce wallahi ni jiya tun da na shiga bacci ko fitsari ban tashi ba, saboda jin daɗin kuɗin nan sun zo hannuna na san ban da wata damuwa kuma yanzu ashe ashe ina ina bacci ne ana yi min nasari. Ai wallahi kowa yake da hannu a cikin ɓatar kuɗin nan ya shiga uku ya lalace, don kuwa sai ya san bakin rijiya ba wurin wasan makaho ba ne. Ta ƙare maganar cikin kuka ta zo za ta fita ɗakin, jikinta sai rawa yake saboda tashin hankali. ta ya kalle ta da kyau ya ce, Ina za ki je? Zuwaira ta waigo da jajayen idanuwanta da suke rine cikin ƙanƙanin lokaci saboda tashin hankali. Hawaye suna zuba a kan fuskarta ta ce, Wurin boka zan je, don wannan abin da aka yi mani ya fi ƙarfin in zuba ido ina kallo. Dole in je wajen bokaye in sa a nemo mani wanda ya ci kuɗin nan. ko ya dawo da su ko billahi lazi in sa a yi masa asirin da cikinsa zai kumbure ya fashe yan hanjinsa su tarwatse kowa ya huta me ake yi da ɓarawo ɓarawon ma irin wannan gagarumi mai gagarumar sata ai ba za a bar shi cibulis ba tana ƙara faɗar maganar ta saka takalminta har ta kai bakin ƙofar fita abba ta ya kira ta ta waigo jikinta yana tsuma ta ce kada kuskura ka yi man wani guntun wa'azinka don ba saurarar ka zan yi ba Wajibi ne in bi bokaye a dawo min da kuɗi na ko ta halin ƙaƙa. abati ya ɓata fuska ya ce, to kafin ki fita ki duba takalmin da ke ƙafarki da kika saka, kwari daban-daban ne. zumaira ta kai ta ga ƙafarta ta dawo cikin sauri ta saka takalmin daidai ta fice tana ta sumbatar. abati ya shiru yana nazarin mafita sannan ya ɗaga kafaɗar shi ya shige ɗaki ya ci gaba da kwanciyar shi. zumaira kam tana fita bata zame ko ina ba sai wajen wata ƙawarta Lantana. Ko gaisawa ba ta bari sun yi ba ta ce, na faɗa min sunan shahararren bokan da kika sani a garin nan, don wallahi ba zan zira ido a cuce ni a banza ba. Lantana na bi ta da kallo cike da mamakin ta ce, Yau wayar da kanki kike ɗin da boka yake, sai duk abin da ya koro ɓera ya faɗa cikin wuta ya fi wutar zafi, me ke faruwa ne ni kam? da har kika canza shawarar bin bokaye da rana tsaka bayan ke ce ke yi min wa'azi akan in daina biyar su. Zuwaira ta zauna ƙasa gabas ta fara salatin dole ta ce rana ce ta ɓatar mani, don na kuɗi na aka sace har miliyan biyu da rabi. Lantana ta dafe ƙirji ta ce miliyan nawa? Zuwaira ta kawar da kanta gefe tana jinjina kai cike da firgici tare da ruɗin da ke kwance a kan fuskarta. Lantana ta jawo kujera, ta tsugunno ta zauna. Ta ta dafa ta ta ce ki yi min bayanin yadda zan gane ƙawata shi miliyan biyu na wasa ko na gaske, sannan idan har da gaske an sace su ɓarawo ya sace su ko ko makare gare ki aka yi aka ƙwace kuɗin ko ƙarfi ko ƴan sane ne suka kwashi kuɗin a jikinki ba tare da kin sani ba. Zuwaira ta miƙe tana saka takalmin da ta ce za ki faɗa min inda zan je ko in je in nemi wata ta kai ni. ta miƙe tana saka hijabinta ta ce ai abun bai kai can ba kawata. Ina son in sani ne don mu san hanyar da za mu bi ba sai an kai ga zuwa wurin bokan ba, don ta iya yiwuwa ma ko ɓarawon na gida ne, kin ga gudun a zo a ci kunya daga baya. Zuwaira har ta kai bakin ƙofar fita ta waigo ba shiri saboda yadda gabanta ya ƙara faɗuwa, Cin furucin Lantana sai lokacin tuhumar Abbati ta faɗo mata a rai, cikin masifa ta ce tabbas zai iya, tunda har baya ya son in kai kuɗin dole ne ya yi min wannan iskancin, ai wallahi da ni yake zancen, don kuwa sai ya zubar da hawayensa kamar yadda na zubar da nawa. Lantana tana kallon ta baki buɗe kamar wata sakarya ta ce wa kike zaton ya ɗauki kuɗin halal? ya tafi ce gidan ba tare da ta ce da ita kanzil ba, kai tsaye ta yi hanyar gidanta saboda bai fi gidaje biyar a tsakaninsu ba. Kai tsaye ɗakin Abbatu ta nufa ganin ƙofar a rufe ya sa ta yi tiris dolenta. Jikinta yana tsuma ta ɗauko guduma ta shiga dukan ƙofar kubar ɗakin. sai gam-gam kake ji yana tashi inda sautin ƙarar bugun gudumar ta karaɗe gidan duka, saboda iya ƙarfinta take ta dukan ƙofar, sai ga Lantana ta biyo ta. Wani abin da take yi ya sa Lantana ta ƙunshe dariyarta ta ƙara so tare da zafi kunnuwanta ta ce, wai Zuwaira, wallahi baki ji yadda tun waje ake jin wannan ƙarar ba. Zuwaira kam sai ta yi tsalle ta da ƙubar da ƙatuwar gudumarta. Sai ga ɗakin ya buɗe dolensa, sannan ta ajiye gudumar tana mai da numfashinta na wahala, ta cikin ɗakin, ta shiga watsi da kayan su Abbati, na ta shigo ta yi tsaye tana kallon ta. Zuwaira ta ɗago tana hoton wahala ta ce taimaka min kuɗin nake nema. na ta cire hijabinta suka yi wa ɗakin filla-filla suka fito da kayan duka amma ba su ga kuɗin ba. Zuwaira ta zauna tana hawayen da kai ta ce ashe dai zato ne kawai nake yi wa Abbati ba shi ne ya ɗauki kuɗin nan ba. Lantana tashi mu je wurin bokan, dama abin da ya sa na dawo gudun in je in cutar da ɗana da hannuna, amma yanzu kam da har ba shi ba ne, wallahi sai inda na ya ƙare. Dan tana saka hijabin ta ce, kayan fa a nan za mu bar su? Zuwa Zuwaira ta fara tafiya ta ce zo mu je idan sun dawo su mayar da kayan su Suka fice gidan zuwa Zuwaira ta rufe gidan da kwaɗo, ta soke makullin inda suke ajiyewa, sannan suka tari Napep suka nufi wurin wani malami mai shiga rigar malantaka yana bokancinsa. Sun yi sa'a ba su tarar da mutane da yawa ba layi yana kawowa kansu suka shige ɗan ɗakin suka zazzauna. Daga nan ya ta fara zayyano masa labarin abin da ke tafe da ita. Ɗan tiskikken malamin ya ɗauko wani tire mai ƙasa ya fara zane-zane. Ya ɗau lokaci yana kallon zanen sannan ya ɗago ya ce ki suna nan cikin ɗakin ki ki je ki duba za ki gansu. Cike da tsantsar farin ciki Zuwaira ta miƙe za ta fita nan ta nan. Ta saurin faɗin. to ki biya shi jingar shi mana ko sannan ta waigo ta buɗe yar kwas ɗin da ke hannunta ta fiddo dubu biyu ta miƙa masa ta fice lantana ta miƙe tana bai malamin haƙuri tare da nuna masa sabuwa ce a harkar ya yi mata uzuri malamin yana so sa gemu ya ce duk da ta yi laifi amma an yi mata uzuri don mutanen mu sun gani kuma sun yaba sai na zo mu gaisa da ita har gida lantana ta yi yar dariya sannan ta fice tana dariyar wannan rikici da malami yake so ya bullo don kuwa ko rantsuwa ta yi ta san ba za ta yi kafara ba Zuwaira ba za ta amince da shi ba. Zuwaira kam tana zuwa ta buɗe ɗakin, ta je ma'ajiyar da take aje kuɗin ta ta duba ba ta gansu ba. Duba nan leƙa amma duk bai ta gansu ba. Jin haushin ƙaryar da malamin ya yi mata ta zauna gefen gado tana karanta wasiƙar jaki. Sai ga ta shigo da ta tana murna ta ce an gansu. Zuwaira ta yi wani mare ta buga tsaki ta ce ina fa, ki dai shi ma bai ƙware da aikin shi ba. Lantana ta zauna gefenta cikin sanyin jiki ta ce, "Kin ko duba ko'ina yara, Don wallahi malamin nan ya san aikinsa, ba na shakku a kan duk abin da ya faɗa. Ke ma ɗin da za ki tashi cikin nutsuwa ki ƙara bincike ɗakin ɗakinki a hankali da kin ga ki don tun da har ya ce suna nan ɗin to fa ba fashi suna ɗakin." Ina cikin magana ne Abba ya shigo ganin kaya a ƙofar ɗakin shi ne saurin faɗin, burgu. wa ya fiddo mana da kaya a waje haka?" Zuwaira tana jin shi ta fito ta yana tsuma saboda bala'i ta yo kansa kamar wata zakanya, ta shaƙo wuyansa ta ce, ba ni na don ubanka don na san kai ne ka ɗauke su ba kowa ba. Abadu ya fara rantsa rantsen cewa ba shi ba ne, Zuwaira ta saki kwanji ta fara dukan shi a wata sabuwar kamun hauka. na ta zo da ƙyar ta karɓi Abbatu a hannunta sai ruwan bala'i take surfawa a ƙarshe dai ta ba shi umarnin ko ya fito da kuɗin ko ya bar gidan. Cikin fushi Abbati ya fuski fiski a hannun Linta na ya fice yana kukan takaici. wasan wasa tun daga ranar Abbati ya bar gidan har tsawon kwana goma sha bai dawo ba. Zuwa lokacin Zuwaira ta ta sosai ta fi duk tara mai ido sun yi zuru-zuru saboda alhalin rashin kuɗinta da takaicin zaman amar gidan Naziru. Uwa uba rashin dawowar Abbati ya ɗaga mata hankali sosai matuƙa. Ta yi da na sanin korarsa daga gidan, gashi yanzu abin ya bi ya dame ta. saboda ko a unguwar kwata-kwata ko wulgawarsu ba ta gani. Ta yi tambayar abokan shi duk suka ce su ma ba su san inda yake ba. Ranar da maraice Sakaliya tana zaune tana nazarin abubuwan da suka dagula mata lissafi sai ga sallamar wannan dillalin da suka yi akan idan bai ba ta kuɗi kwana uku ba za ta jira ba za ta jira shi ba. Jikinta yana rawa ta fita zuwa wurinsa bayan sun gaisa ya ce, Azuwaira raga ni dai yau Allah ya nufa na dawo. Ga ki, sai ki ya ki gani, idan sun ciga shi kenan sai mu tsayar da zancen cinikin. Zuwaira ta haɗiye wasu miyo da suka rike mata wuya, jikinta yana rawa ta karɓi kuɗin, ta jinjina 'yar jakar ta ce da shi ya shigo. Bayan ya shigo tare da abokansa da suka zo tare ne suka zazzauna, ta miƙa masa jakar kuɗin ta ce da shi ya lissafa. Abokin ya karɓa ya ƙidanya su ta saka cika cif miliyan uku da dubu ɗari biyu, cikin faɗuwar gaba ta damƙe jakar kuɗin ta mau ba tare da dogon nazari ba ta miƙe ta je ta ɗauko masa takardun gida ta miƙa masa, sannan ta ce su jira ta je ta kira wasu shaidu ta ta ai ko sai ga da wasu maƙotanta biyu ta kawo, shi ma ya kira wasu mutum biyu a gefensa suka zo, suka haɗu kowa a ɓangaren sa shaidu uku-uku kenan. aka haɗu gaba ɗaya aka tantance kowa aka tantance komai kowa ya shaida suka saka hannu aka akan sun shaida zuwa ta sayar musu da gida kuma ya biya kuɗi cif cif sannan ya ba su notis akan nan da sati ɗaya yake buƙatar su ba shi gidansa bayan fitar su ne ta kalli kuɗin zuciyar ta fassa farin ciki saboda rabin baƙin cikin ta ya yaye saboda samuwar kuɗin sai wata dariyar mugunta ta ce zan je in karɓo 'yata kuɗin da suka rage in baiwa malam Audu ya biyo da sauran kuɗin ai rikici ba gado ba ne, sai ya zo mu yi ta karawa ni da shi, in dai har na biya ta shi ke nan na ya cika, duk sauran rigingimun da za su zo ma masu sauki ne. To fa masu sauraro, ana wata ga wata. Lalle Malama Zuwaira ta yi nisa, to sai dai ku yi haƙuri da wannan za mu dakata a sakamakon lokaci ya ƙarato mu. Sai kuma mun sake saduwa da ku a karo na gaba domin jin yadda za ta kaya. Tare da ni da na gabatar da shirin nake cewa na bar ku lafiya.